Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis, bakwai ga watan Disamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba ana kan gwabza mun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis. Rasha ta kai hare-haren jirage marasa matuka a Ukraine inda suka yi barra sosai. Shugabannin kungiyar da turai EU na birnin Beijing don wata muhimmiyar ganawa a yau dinnan Alhamis da shugaban China Xi Jinping da sauran shugabannin China. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan nijar sun fara mai da martani akan korar karar da shugabannin sojin kasar suka shigar wa kotun ecowas akan takunkuman da aka dora wa kasar babu mamaki ne eh, wannan sakamako da kotun na na ecowas ta bada tun da siyasa ce ake siyasa ta rushe haɗin kan jama'a a cikin shirin za a kuma cewa marasa rinjayi a majalisar dokokin ghana sai kira ga kungiyar kwadago da ta amincewa da niyyar gwamnati ta hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci a kasar kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hauwa umar wanda a yau shirin zai yi magana ne akan wani ciwo da ke addabar tsoka da kitse da ke jikin kumatu amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran ana can ana ta gwabza kazamun fada a zirin gaza tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hamas a yau dinnan alhamis yayin da palestina farar hula ke ta neman mafaka a 'yan wuraren fakewa kalilan da suka rage an fafata a sashen arewacin zirin gaza inda isra'ila ta mai da hankali a farkon wannan yunkuri nata na murkushe hamas haka kuma a birnin han yunis da ke kudancin gaza inda nan ne ma aka fi faɗaɗa yakin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila sun zagaye inda madugun Hamas a Gaza Yahya Sinwar yake sannan a ta bakinsa lokaci ne kawai bai yi ba na kama shi. wannan yakin ya yi tilasta farar hula matsawa zuwa kudu akai-akai wanda hakan ya kawo tangarɗa ga ayyukan jinƙai na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma ya sa aka yi maza-maza aka shiga gargaɗi kan ƙaruwar taɓarɓarewar al'amura wani jirgi mara matuƙi na ƙasar rasha ya halaka wani mutum sannan ya yi ɓarna a wata tashar jirgin ruwa a yankin odessa na kasar ukraine a cewar gwamnan yankin a yau dinnan alhamis ole kifa ya ce odessa ta sha lugudan wuta na tsawon sa'o'i biyu kuma a yayin da rundunar tsaron sararin saman ukraine ta kakabo akasarin jiragen rasha marasa matukan da aka yi amfani da su wasunsu sun yi nasarar aikata barna. ya ce mutumin da harin ya rutsa da shi wani direban motar daukar kaya ne ya kara da cewa harin na jirgi mara matuki ya lalata wani wurin ajiya da wata matakalar gini da kuma wasu motocin ɗaukar kaya rundunar sojin ukraine ta ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matuƙa har goma sha takwas wajen aikata wannan barnar tana mai auna odessa da ke kudancin ukraine da kuma kimen slinski da ke yammacin kasar. shugaban china xi jinping zai kai ziyara vietnam mai makwabtaka da china mako mai zuwa don daɗa ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen na communist makwabta a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a yau dinnan alhamis shugaba shi jinping zai kai wannan ziyarar ce a ranakun talata da laraba a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin waje chungyin a wani bayani manyan shugabannin vietnam nguyen puton da von tongdong su ne suka gayyaci shugaban na china shugaba shi zai yi wata ganawa da, da shugabancin vietnam inda za su tattauna kan abin da ma'aikatar harkokin wajen china din ta kira batun daɗa ƙarfafa dangantaka tsakanin vietnam da china a cewar beijing to an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a jamhuriyar niger 'yan kasar sun fara mai da martani bayan da kotun ecowas a zamanta na wannan alhamis bakwai ga watan disamba ta kori karar da hukumomin mulkin sojin kasar suka shigar da nufin kalubalantar jerin takunkumai da kungiyar kasashen yammacin afirka suka kaka bawa niger sanadin juyin mulki na ranar 26 ga watan yulin shekarar 2023 wakilin muryar amurka a birnin mai sulaiman mini barma ya aiko mana da karin bayani a zaman da ta yi a wannan alhamis a abuja kotun ta sanar cewa masu korafi a wannan shari'a da sunan gwamnatin nijar game da matakan da Ecos ta ɗauka bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli ba su da hurumin shigar da kara a gabanta kasancewar sun hau karga ne ta hanyar da ta saba wa doka saboda haka kotun ta kori wannan kara jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar firaministan nijar ibrahim hamidu ya ce dama sun san za a rina a bisa la'akari da yadda dalilan siyasa suka rinjaye sha'anin doka a lamuran kotun babu mamaki ne eh, wannan sakamako da kotun na na ecos ta bada da siyasa ce ake siyasa ta rushe haɗin kan jama'a ita wannan kotu ba ta da hanya ta ce ai wanga gungu ko wanga gungu shi ya kamata ya yi jagorancin wagga ƙasa ko wagga ƙasa wane ne shugaban kasa wannan ba aikinta ne ne ba cikin ƙa'idodinta ba ba ta da ƙa'ida ta ce wanga shi ne ya kamata ya shugabancin ƙasa wannan na yarda da shi shi ne shugaban ƙasa wannan ba yarda da shi ba shi ne shugaban ƙasa ba ta da wannan inci wannan kotu. kotun ta kuma kori wata karar ta daban da wasu kamfanoni da masana'antun nijar suka shigar kan jerin takunkumin ecowas tana mai cewa ba wani bambanci tsakanin nasu korafin da wanda hukumomin nijar suka gabatar saboda haka layinsu ɗaya a idanun doka a ra'ayin wani dan fafutuka na kungiyar mpcr ibrahim na maiwa ba a yi la'akari da walhalin al'umma ba wajen yanke wannan hukunci ana nuna nan ga cewa kama kenan dukkanmu al'ummar niger matsalolinmu da muke ga fuskanta dukkanmu ba mu isa ba ma ne mu ba mu kai ba inda za mu iya mu kai kukanmu a kotu kuma alƙalai na kotun eh, ecowas su karbi karanmu su kalli abin da idon rahama kuma su bincika su ɗauki matakai wanda ya kamata su yi sun nuna muna al'ummar niger ba ta isa ba ta kawo kukanta a kotun ecowas dama da ya masana sun ayyana cewa hanyar diflomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa domin idan aka nazarci yarjejeniyoyin da kasashen yammacin afirka suka saka wa hannu za a iya gane cewa abi ta hanyar shari'a mataki ne mai cike da sarƙaƙiya ɗarajin kare demokradiyya jigo a gamayyar dctr lawal sallau tsayyabu na da irin wannan tunani ita ce hanya wadda ba ta da gargada idan eh, saboda aka ce abu hanya ta takardun shari'a to takardun shari'a ka san kasan mu ta sa hannu kasashe sun sa hannu da wuya abu hanya ta shari'a kuma a karanto abin wanda muke san shi e abin da muke so shine abi hanya ta diplomasiya a warware rikicin da ke da kwai mu ta niger ta dawo da martabata ta da cikin kawancenta na kasashe na ecowas a ranar 30 ga watan yulin 2023 ne taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo da ya gudana a abuja ya yanke shawarar kakaba jerin takunkumi kan nishar a sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba muhammad bazum matakin da ya matukar shafi rayuwar al'umma mafari kenan hukumomin mulkin soja suka nufi kotun ecowas domin an karar da ita rashin halaccin wannan mataki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Suleiman Mani Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba shugaban Azerbaijan Alim Aliyev yau Alhamis ya bukaci a gudanar da zaben shugaban ƙasa na gabanin lokaci a watan Fabrairu. a wani mataki da ake ganin yana iya tsawaita shugabancin da 'yan gidansu suka kwashe goman shekaru suna yi farin jinin aliyev ya daɗa ƙaruwa tun bayan da sojojinsa suka sake kwato yankin nagorno karabakh wanda ya ɓalle daga hannun 'yan tawaye na armenia a wani zazzafan farmakin da aka kai a watan satumba wani umarnin shugaban ƙasa wanda fadar shugaban ƙasa ta buga ya buƙaci jami'an da abin ya shafa da su gaggauta gudanar da zaɓe na gabanin lokacin a ranar bakwai ga watan fabrairun baɗi dama an tsaida cewa za a gudanar da zaɓen ne a shekara ta da 2025 shugabannin kungiyar tarayyar turai eu da birnin beijing don wata muhimmiyar ganawa a yau dinan alhamis da shugaban china shi jinping da sauran jagororin china gabanin taron shugabar kungiyar ta iyo e ursula don ta ce bangarorin biyu za su tattauna kan abin da ta kira yadda za su sake daidaita hulɗar tattalin arziki tana mai jaddada matsayin china na abokiyar kasuwancin iyo e mafi muhimmanci sannan ta jaddada buƙatar daidaiton cinikayya tsakanin su Wardalayar ta ce wannan taron zai kuma daɗa tattaunawa kan buƙatar haɗa kai game da batun sauyin yanayi da kuma tsarin amfani da na'ura mai tunani. a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu ko bari mu leka ƙasar Ghana. Inda marasa rinjaye a majalisar dokokin kasar suka yi kira ga fararen hula da masu rawa da tsaki da jami'an wato jami'an farar hula kenan da suke amincewa da kudirin doka na hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci zuwa kasar a cewar 'yan majalisar babban jam'iyyar adawa sun ce wannan kudiri zai ba minista cikakken karfi da zai kawo wato cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati wakilin mu hamza adam na dauke da karin bayani na Umar Faruk na jin ba abu ne da yake mai kyau ba ba abu ne da yake zai ce maka muna kasar Ghana ba don sabida kafan Ghana yana da tsada. Ajin da ake kamuna Ghana yana da arha, namu na Ghana yana da tsada, amma wanda yake fitowa kasan waje yake zuwa alhamdulillahi, kuma gaskiya talaka alhamdulillah kajin nan bai kamata a ce ya bar zuwa ba. Koke-koken da wasu al'umman gane ke yi kenan biyo bayan gwamnati ta sanar da yunkurin hana shigar da shinkafa da mai da naman kaza da dai sauransu a kasar inda suke cewa wannan ba zai taimaka ma marasa karfi a kasar ba. To sai dai bayan da ministan ciniki da masana'antu a kasar Honabu Keti Amon ya sanar da wannan yunkuri yan marasa rinjayi sun bayyana cewa ba za su amince a samar da wannan doka ba. Wani Bawa Muhammad wakilin jam'iyyar NDC mai adawa a majalisar dokokin kasar ya bayyana cewa wannan tsarin ba zai taimako ba. ganin ga kowa ya san kamar abinci da muka ci sosai ne yana shinkafa na cikin abinci da ake ci sosai eh, naman kaza da abinci ke gana cikin abin da ake amfani da shi sosai mai na cikin abin da ake amfani da shi sosai to wayan ga kayan gado ka ce zaka hana eh, shigowa da su a kan eh, gwamnatin kasan ga ko bai ajiye wani shirye-shirye ko ko incentives da zai bari a yi wannan Eh, a produce wannan kaya mai yawa ba to ai ka kare in karanci in kaya kuma yayi karanci cikin kasa me ke kawo wasa da shi ko Muhammad Awwal jego cikin harkar masu shigo da kayan abinci musamman naman kaza daga ketare ya ce wannan matakin zai tsanya jama'a cikin kunci hmm, ya affect kowa da kowa ba mun kawai ba ya affect kowa gana mu abinci ne ma za mu ci don kanshi ba mai mu shuka da kabu mu mu ci barantana mu zo mu abin da muke duka mu fama kan asiri kuma mu zo mu sare shi mashinin na ba gwamnati kuri ne Alhaji Yusuf Fafana mai magana da yawun gwamnati ta fannin bunkasa harkokin zamantakewan jama'a ya ce Ghana na bukatar wannan doka domin ta ci gaba da yin dogaro da kai. Nan abu ya kamata a yi a yi don kasa ta ce amfanin arzikinta. Dolan da muke doka mu je mu doko kayan duka ya saura cikin kasan ga don kowane dola guda ka kai italy za ka doki tomato paste ko ka kai china za ka doki toothpick ka ba matasan china da italy aiki kenan so shi wurin suke da aiki amma muya mun sa wannan kudi a nan ana wannan manufacture wannan kayayyaki a nan wato yaron ghana budurwan ghana ta samu aiki yi shi kasa kuma ta samu cin gaba. Rahotannin baya-bayan sun nuna cewa Ghana na lakuma biliyoyin dalolin Amurka wajen shigo da kaya daga ketare abinda ke ci gaba da sanya faduwan darajar CD na kasar Ghana bisa dalan Amurka. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za iya sauraren shirye shiryen mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka za iya sauraren shirye shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na intanet voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gauɗe kamar yadda wasu ke kiran cutar. Noma ko ciwon gauɗe cuta ce da ke addabar tsoka da kitson da ke jikin kumatu. Talauci da ƙaranci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara biyu zuwa shekara shida. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afirka. Hukumar Lafiya ta Duniya ta saka cutar gauɗe a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, wanda hakan ya sa Hukumar Lafiya ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kai ta ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a Najeriya suka yi taro a Abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a Najeriya. Baya ga haka kuma an buɗe sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja, saɓanin da da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto da ke duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gauɗe. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani. Ciwon noma ko abinda a likitanci ake ce cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu tana fara da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ta wawake naman da kitsan da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan yadda haƙora za su fito waje sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuka shin me ke kawo cutar to takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirocate irin su su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko tarin fuka sai ga cutar nan ta bullo kuma aka ɗauki ah, ruwan da ke wajen aka gwada sai a ga kwayoyin cuta da musamman na wannan ita ah, bacteria ta fusiformis a wannan wuri ah, cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalancin yunwa wato tamowa kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara biyu zuwa biyar amma ana iya ganin ta har sha hudu wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsananci ta har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta to likita cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta alamun farko da ake gani na wannan cuta shine ya zama dasashi ko daga cikin shi kumatu sai ya kumbura ya ja yana ciwo sai ya zama ya dan samu kamar rauni abinda a turanci za a ce mai alsa to daga wannan dan alsa kuma sai ya fara girma kafin sai ruwa ya fara fita ta wurin kafin cikin dan kankanin lokaci kuma sai ya girma ya fara cin nama da kasu har da kashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin shi kumatin shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta? To noma cuta ce da ta shafi take da matukar alaka da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. sannan yara ta fi shafa misali 'yan shekara biyu zuwa biyar wanda suke da cikin tamowa. amma a duk al'umma da take da waɗannan matsaloli to ana iya samun har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta ah, noma. To likita wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar? Idan aka gane cutar da wuri ana iya hana ta'azarta sannan a maganinta sannan a gyara bannar da ta yi. Wanda ta ci to za a ga har sai an yi aiki a kan ƙashi in ta taba ƙashin sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuka kafin a gyara fuskar na amai da ita yadda take amma in an gane ta da wuri ta duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauki a wani ɓangare na duniya aka fi samun cutar noma wannan cuta ana samun ta duk ɓangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin kazanta ah, amma dai alkaluma sun nuna cewar wannan cuta an fi samunta a sub-saharan afirka kuma ba abin mamaki ba ne an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan bangare na duniya alkalma daga hukumar lafiya ta duniya wato who sun nuna cewar duk shekara ana samun mutum dubu da arba'in wanda suka kamu da wannan cuta saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai. To likita yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gauɗe musamman a nan Najeriya? Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. Ah, wannan ne dalilin da yasa har aka buɗe asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a Sokoto. kuma yanzu ana kokarin a sake wani ah, buɗe wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske. To a matsayinka na likita wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar? To cutar noma tana daga cikin cututtukan da za a ce rigakafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta sannan dai cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su ya kasance yaran na sun samu haka to in aka waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta shin menene bambancin noma da kuma cleft to akwai bambanci matuka tsakanin cleft da kuma noma shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi kenan abin da za a ce mai congenital abnormality ba kuma kwayoyin cuta ke kawo shi ba misali a ce mutum ko ya hada da wata bacteria ko wani abu ya kawo mai A'a, sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ya kai watakila shekara biyu abin da ya zuwa shida ko kuma eh, kuma sai idan akwai wani dalili na kwayoyin cuta da yunwa da sauransu sannan ake samun shi eh, wannan cutar noma sannan cutar noma na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa to masha allahu likita muna godiya jama'a ko kun san cewa gwamnatin najeriya na da kudirin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a najeriya nan da zuwa shekarar 2030 don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku dr lawal musa tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya Toma Dalla a gaida Hawa Umar yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuma sauraro ka kuma ta hanyar imel. wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce matakin da gwamnatin kasar Nijar ta ɗauka na tilasta wani na ƙasar Faransa da ke gudanar da ayyukansu a cikin Nijar biyan haraji. Hakan abu ne mai kyau, domin ta hakan ne ƙasar za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa. hakika musanta zargin warewa ofishin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa naira biliyan ashirin a kasafin kuɗin bana da shugaban ya yi abin dubawa ne in ba rami me ya kawo maganar rami sako daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce mai cewa muna mika saƙon ta'aziyya ga al'ummar garin tudunbari da ke jihar kaduna da suka hallaka sakamakon harin jirgin soja bisa kuskure muna kira ga gwamnatin najeriya da ta gaggauta gudanar da bincike wajen gano musabbabin faruwan hakan sannan a biya diya sako daga baban mamman bande tare da ali sarkin yakin nima da taso unguwar tudu da amadu mamman bande da hamidu kalalabuwa difa shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi allah sarki talakawan kasar mu najeriya a lokacin zaɓe ku ake nema ido rufe da zarar kuma haƙa ta cimma ruwa sai a yi jifar gafiyar ɓaiɗu da ku allah ya kyauta amma kam gaskiya lahira akwai kallo fata kawai shine allah ya sa mu je da kafar dama wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa al'ummomin wasu yankunan jihar zamfara allah ya kawo muku mafita sakamakon tsawon shekaru uku kenan da 'yan bindiga ke iko da ku sako daga usaina matar alhaji umar fareva gashuwa kuma da lasa a ci gaba da aiko mana da saƙon insha Allah za mu rika karanto muku Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe goma ne da minti 26 zaje 27 na safe. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takai a takaicen baba ana can ana ta gwabza kazamin fada a zirin gaza tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hamas a yau dinnan alhamis a yayin da falisina farar hula ke ta neman mafaka a 'yan wuraren fakewa kalilan da suka rage an fafata a sashen arewacin birnin gaza inda isra'ila ta mai da hankali a farkon wannan yunkurin na murkushe hamas haka ma a birnin han yunis da ke kudancin gaza inda nan ne ma aka fi faɗaɗa yaƙin. wani jirgi mara matuki na ƙasar rasha ya halaka wani mutum sannan ya yi barna a wata tashar jirgin ruwa a yankin odessa na ƙasar ukraine a cewar gwamnan yankin a yau dinnan alhamis wanda yake fa ya ce odessa ta sha lugudan wuta na tsawon sa'o'i biyu kuma a yayin da rundunar tsaron sararin saman ukraine ta kakaɓo akasarin jiragen rasha marasa matukan da aka yi amfani da su wasunsu sun yi nasarar aikata barna ya ce mutumin da harin ya ritsa da shi wani direban motar ɗaukar kaya ne ya ƙara da cewa harin na jirgi mara matuki ya lalata wani wurin ajiya da wata matakalar gini da kuma wasu motocin ɗaukar kaya shugaban china shi jinping zai ziyarci kasar vietnam mai makwabtaka da china mako mai zuwa don daɗa ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen na communist makwabta a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a yau dinnan alhamis shugaba shi zai kai wannan ziyarar ce a ranakun talata da laraba a cewar mai magana da yawon ma'aikatar na harkokin waje yin a wani bayani manyan shugabannin vietnam nguyen photon da von thompson su ne suka gayyaci shugaban na china shugaban azerbaijan ilham aliyev yau alhamis ya buƙaci a gudanar da zaben shugaban ƙasa na gabanin lokaci a watan fabrairu to masu sauraro duka-duka kenan abin da za mu iya kawo muku sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu ta wannan la'asariya wato sa'ida hamdun da kuma sabon ma'aikacinmu victor matthias wanda yake tare da mu a halin yanzu a ɗakin yaɗa shirye-shirye baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum